Allah ya saka wa shugabanmu jagoranmu kuma malaminmu da alkhairi a shekul doktor abdullahi saleh pakistan babban daraktan masallatai na juma'a na kasa na jirgi kuma shugaban manara na kasa sannan jagoran jama'a za su bida wai kamusin sunna na jihar kano kuma ɗaya daga cikin a'adadun lajinatin tarbiyya ta kungiya ta ƙasa baki ɗaya a ƙanina yanzu ya sauka da ta biyu bari mana kamis nasiri shi ka san wato an ce da ita mai kama ake kota shi malam kamis hadisu ahadin ne bil'is idan aka yi la'akari da mu da muka kwanji amma duk da haka shi wannan biki biki ne namu don haka mu za mu yi kiɗan mu yi rawan bikin barista ishaq adam ishaq wanda gobar allah kai za a yi tsauran gobe uku ga watan al'arbi'in awwal alif ɗari hudu da talatin da takwas kuma uku ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya yau a daren gobe kenan yau muna juma'a gobe kuma asabar in Allah ya kai to yanzu aka bani anafir soyayya tsokaci akan kamewa soyayya da kuma tausayin juna game da soyayya malamai suka ce babu wata kalma a kamu da ta kai daɗin soyayya wanda a sakamakon soyayya ne sama ta ɗaya ƙasa ta ɗaya, a sakamakon soyayya ne ɗan adam yake iya yin numfashi a sakamakon soyayya ne ɗan adam yake samun abin da zai ci a sakamakon soyayya ne ɗan adam yake samun makoma mai kyau a duniya da lahira saboda kaunar Allah da ɗan adam ce ta sa ya bashi damar zama halifar tsaron kasa. babban alaƙar da ke tsakanin mutum da ubangiji ita ce soyayya kuma babban abin da mutum yake nema a wajen Allah shi ne soyayya kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in ka duba al-muqaddimah wal natija anan kul in kuntum tuhibbuna Allah al-fikratu al-asasiyya abin da ke cewa gudarin dalilin zancen soyayya ne kun in kuntum tuhibbuna san wannan abu kaddima kenan a amsa kuma fattabi'uni yuni Allah shi ma soyayya dan haka shi yasa malamai na falsafa suka hada kan cewa babu wata kalma da za ta iya ba da ma'anar soyayya sai ita soyayya dan haka in aka ce man kub sai ka ce kawai alkubbu huwa kub in ba haka da duk abin da za ka ce za kai goro ka kai mai ne sai dai in ka yi yadda wani aka tambaye shi ce alhubbu harfani ha'un ba'daha ba'un yazubu inda ma'aniha al-ahibba yace su abu harfai biyu ne kawai daga ha'un sai ba'u. su masoyan in suka kalli kalmar sai kaga suna narkewa saboda gundarin ma'anar da ke ƙarƙashin kalma ita ce babbar alaƙa da ke tsakanin mu da na Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin sai kana san annabi za ka yi masa biyayya na'am duka ayoyin da suka zo da maganar alaƙar ɗan adam da annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da maganar biyayya ne amma biyayya ba za ta taɓa yiwa ba in ba soyayya sai ya zanto an tirta fa take nan kana yi ba ka jin daɗi shi yasa ana tsammanin Allah ya ƙara yadda a gare shi bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qalla ma tamutu layla illa wa ana ara fiha khalili muhammad sallallahu alaihi wasallam rawi an ana sai ta wa ana kun yaqulu zalika wa aynahu tazrifa yace da ya yi bacci in tashi face sai na yi mafarki na ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yana faɗar haka kuma idan ta yana zubar da hawaye masu sharhin hadisi suka ce saboda tsananin kaunarsa da annabi sallallahu alaihi wasallama soyayya ita ce babbar alaƙa da ke tsakanin mata da miji duk wata alaƙa da aure zai ginu a kanta kuma a samu nasara su dole ta biyo bayan soyayya domin duk auren da aka ƙulla shi babu soyayya su ba su nasara a kai domin namiji bai taɓa samun wani abu a wajen mace da ya kai soyayya fita mace ba taɓa samun wani abu a wajen namiji da ya kai soyayya ba saboda tsananin soyayyar nema sa Allah subhanahu wa maza zalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce zan umarci wani da ya wani sujada wani zai ce wani sujada da ma'anar gaisuwa wannan ba haka su sujada bi ma'ana hal asli da zan umarci wani ya tsuguna ya bauta wani to da na sa mace ta bauta wa mijinta to sai dai wannan wato kama abin ake kira conditional sentence ne abu ne da da saboda kaza da a ce za a yi kaza su da an yi kaza su ba za a yi kaza babban na sana'a malamai suka yi sun babu suka ce saboda babu abin da ya sa kake bauta wa Allah sai dan tsananin soyayya ka domin al'ibadatu akhawsu anwa'il mahabba yasa kuma Allah ya halitta sinadarin soyayya ne a jikin mace da namiji ya ganta sai ta bugi zuciyarsa shi ma namiji haka wanda da cikin mawaka ana kiransa abu tsayibul mutanaddi da mutanaddi yana ganin cewa ba wata mace da aka da ta tsuguna ta haifi yar da zai iya kallon ta ya tuka to da ya shiga da waƙoƙi a kan yaƙi maula a wajen saifin daula zambo da sauransu amma da Allah ya jarrabe shi da wata ta gifta ya kalle ta sai ta farauce zuciyarsa nan take sai ga shi ya zo yana bada fatawa ba ta rubuta yayi fatawa a shari'a musulunci da sai a rubuce yace tsifi fadrihi al-ula min al-lahd muddati bi thaniyatin wal mutliku shay'i Ya ce ke yarinya daya tsaya. al-ula ki biya tara ta wannan kallon da kika yi na farko Tara ta kuɗi a abita ne ki ƙara kallo domin kin lalata min dukiya ta wal musliku shay'i a fiqhin musulunci kuma an ce duk wanda ya lalata abu zalimu sai ya biya wannan abu za ka kin lalata dukiya za ka ba ki tafi banda ba ƙara kallo na da in ƙara jin samun nutsuwa dauke ba ta kalle shi ba sai ga cikin dare an ji shi yana waka yana cewa arafun ala arqi wa misli ya araku wa jawan yazidu wa azratun tatarqaru ما لاح برق أو ترنم طائر إن لم تنيت ولي فؤاد شيق وعذلت أهل العشق حتى زدته فعجبت كيف يموت من لا يعشق فعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت منهم ما لقوا yace yau na rasa bacci jiya ma na rasa bacci ga ta alama gobe ma zan rasa bacci ita wai ina ne yake rasa bacci wani kuliya ya haƙuri أقول إن هذا ما ينعرف بسي أي أعلم سلي يا عرب يزيد باسوري أتنا كهروا وعبرة تسر كل من هوا لينا ببعض سوى سلي يا فكذوبا تجرم متنزي وليك سؤال النبي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمع الكلمات من به صمم الخير والليل والبيداء تعرفني والسيف والرب والقرطاس والقلم yana ta yi ta yana tuntuka baki amma sai gashi yana faɗa yace ma la habarqun wal iya ba ta taba jikta ba autaran na mafa'ir ko tsuntsu ne kuka illan sare su sai na ji saboda soyayya wani ko adam shi ne yace ga zuciya ta kuma kullun soyayya karuwa take yace wa'adatu ahlul ishq da ina zargin masu soyayya hatta zuku sai da Allah ya a da ɗan da soyayya ba a sai na dinga mamaki kai ma ya mutu man la Wai ya ake wanda baya soyayya yake mutuwa saboda suna ganin cewa babu abin da yake shagalar da zuciyar mutum kai soyayya ma in baka wasa ba saboda karfin da su so yake da shi a cikin zuciya sai iya ga mutum da Allah an zo an tambaye Jamilu Husaina ana ba shi shawara babu abin da zai Allah ya kankare masa zunubin sa irin yaki yace wa ayyu jihadin ghayru ghayruhunna uridi ko ghayruhunna uridi kin akwai jihadi da ya wuce su suna matan da yake so kenan kaga ya raba tsakaninsa da Allah saboda karfin soyayya ta kan iya janye mutum ta shagalar da shi ga barin ibada da bauta ma in bai ba sannu ba Umar ibn Abi Rabi'a aka ji shi yana yaban wata mace yana cewa wai shi yana ta so ya ganta saboda su kanta ya shiga zuciyarsa ya kasa samun sukuni har sai da ta je aikin hajji sai da ta dai aikin hajji ta ɗaga hannu za ta yi jifa sannan da ya kalle ta kawai sai ya ji cewa lallai bukatar ta tariya saboda yadda ya zama maraya saboda tsananin ƙaunarta kamar yadda malaman adabi ke kawowa a abin nan yake cewa menene wa kafin kabidin zuyyinar bi banani فوالله لا أدري وإني لحافظ بسبع رميت الجمرة أم بثماني يتي يا زوجي إلا أشي زيفا ta ɗaga hannu za ta yi jifa kawai sai ya hango wani hannunta da kaza da kaza ya zubar abin da ya gani ya ce wallahi ga shi dai ya riƙa kafar kwanin yana lissafi amma ya kasa tantancewa wai shi guda takwas ya jefa ne ko bakwai sai haka ya haƙura kowa ya san aiki suna mulawushi ibn al-mulawwah wasu na cewa al-mulawwah wanda aka sani da majnun laila wanda ana tunanin saboda sultan na soyayya ne yasa gaba ɗaya rasa hankalin ayyana ta fa wallahi la ajri idza ma zakartuha atantain sallaytu duha am tamani shi shi Allah ya tuna sanar sai ka ka gane raka'a takwas ne asuba ko raka'a biyu ya man zai zo cikin mutane suna barci ya harbi da musu lissafi saboda maslahar ta soyayya ألا أيها النوام ويحكم الحب أسائلكم هل يقتل الرجل الحب فقالوا نعم حتى يرد عظامه ويتركه حيران ليس له يلب وتقلت التي تتاوى وإنهم مغنغنون saboda tabbatar da cewa lallai soyayya ƙarfinta ya kai inda ya kai kuma al'amarinta sai Allah shaza ya daga cikin hikimar da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ita ce babbar alaƙa tsakanin mata da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mafi tsadar abin da aka rawaito a rayuwarsa ta gida ita ce soyayya kauna da soyayya tsakaninsa da matayensa ya auri mataye goma sha ɗaya waɗanda ya aure su ya tare da su ya zauna da su wanda kuma wasu suka rasu yana da rai wasu kuma ya rasu ya bar su khadija alaiha radiyallahu anha da kuma zainab binti kuzaima suka rasu yana da rai sannan raguwa kuma su kuma bayan rasuwarsa suka rasu sauda aisha hafsa zainab binti jahal hindu binti umayya أم سلمة رملة habiba binti abi أبي mariya مارية أظن binti بنت قريب بن أخطب nadiriyya sannan kuma sai a mai nuna bintu alhari alhilaliya wannan su ne guda takwas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bari gare to dukkan su kowace in ka dauki kyakkyawar alaƙa da take tsakanin da annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga soyayya أقرب wa وأقرب na kyakkyawar ulfa da soyayya tsakanin mata da miji shine wato tana tabbatar da imani a cikin zuci kuma ta zaburar da mace wajen yada alherin mijinta kowa ya kalli labarin hadisin ummu zar wanda ruwa ta kamila take cikin sahihu muslim wanda imam muslim a cikin kitabul manaqib bayan ya gama da manaqib ummi mu'minina aisha sai ya bude masa babu zikir hadisi ummu zar ya koro hadisin da isnadin ya ba da labarin abin da ya faru tsakanin manzo Allah kuma da nana Aisha na labarin su mata goma sha ɗaya to ba hadisi za mu karanta ba amma ga baki ɗaya mata in ka tattara kusan a cikin goma sha ɗaya hudu sun kusha a hudu sun kushe mazajen sannan idan ka ɗauki biyar a cikin su su kuma sun yabi mazajen su sannan biyu kuma za a iya fassara shi da yabo za kuma a iya fassara shi da kuce to wayannan biyar ɗin da suka yi mazajen su da can ka fassara shi da yabo za ka kowace ɗaya daga ciki abin da ya sa ta yi mijinta saboda soyayya da ƙauna domin ba ban ƙaunar ba da ba za ka faɗi wannan abin da ya faɗa ba musamman ita ummu zarfin wanda malamai duka sun haɗu a kan samu a san sunan ta ba kawai ummu zar wata kila la'allat muha kunyatuha haka malamai suke cewa la'allat muha kunyatuha wannan shine abin da imam an-nawawi ya karkata zuwa gare shi da zuwa daga cikin malamai shurahul hadith imam an-nawawi da ya zo bayanin lokacin da take faɗar cewa ummu abizar wa ma ummu abizar yace sai babar abuzar ka san ko sai ce babar abuzar hukumaha hukumaha radah wa baituha fi sha tana ta faɗa sai ce kalli kalli yadda ta zage take faɗar alherin babar mijinta tare da abin da aka sani a tarihi tun tana tare na abin da aka iya samun na tashin tashina tsakanin mata da babar miji amma saboda tsananin ƙaunar da ke ta da shi ba ta wadatu da faɗa alherin ta ba har sai da ta zuwa da faɗa alherin ah, babansa don ce abin mamaki a shirin shi sun kuma da sirika sun cincin a kai wannan kawai ke nan a soyayya tana ƙara zabar da mutum akan aikin alheri da kuma yada alherin mutum wanda in soyayya ta ƙare tsakanin mata da miji to sai ka daɗe kana kyautata masa ma ba san kana kyautata masa ita ma sai ta daɗe tana kyautata maka ba ka san tana kyautata maka ba shi ta yanzu wata wata magana da ake faɗa ake cewa a ƙarshen burin masoyi shi ne a wurin masoyiyarsa ita ma ƙarshen burin masoyiya ta a wurin masoyinka wannan ba haka bane gaskiya ba dai ba da ta kai a yi soyayya a yi aure amma babban burin masoyi shi ne ya samu soyayya a wajen masoyinka وليس الذي بيني وبينك صالح وبيني وبين العالمين قرار إذا جئت منك الود فالكل هين فكل الذي فوق التراب تراب domin ka iya cewa ina kanta. kana ce ba ka amma iyayen ta su mata tilas ta to ka aure ta ka aure ta amma za ka samu yadda kake so a auren za ka taɓa samu amma in da soyayya ku ana kokarin raba ku tana ta ita wallahi to in aka raba ku sai dai kawai a aure gangan jikin amma ba a aure zuciyar ba sarki ne ya kama ɗanta yana soyayya da wata kuyangarsa karshe ransa ya ɓaci hankalinsa ya tashi sai ya sa ya ci ai wannan idan har ya ce yana son ta yadda tana son ta wannan ya zama abin kunya kenan kai ya ce zai aure ta idan ya mutu bala'i ya zanto dan sarki ya aure ba, shi ko ba yake sadakar da baiwar ya yanta ta ta zama ɗaya ta aure shi ba to kawai sai sa aka sanya hijabi tsakanin kawai wata sai aka kama shi ya rubuta masa wasiƙa a ciki yake rubuta wala ay tuki fil manami ka annama asqaitini min ma'i fi kil barid wa ka anna kaffaki fi yadi wa ka annama bidna sawiyan fi firashin wahid ya tura mata ba sai an fassara ba to <laughs> yace wala ay tuki fil manami sai in dinga ganin kamar gashi a mafarki ka ma ya ce kai ka ce a tsaiti ni saboda kaunar da ke tsakanin mutum shayar da shi fita ta shayar da shi min ma ifikin zarihi daga ruwan bakin ki sanyi wa ta'anna kaffa kifiyya sai ki gani kamar ga hannunsa a cikin hannunta suna haɗe wa ka'anna ma jisna sawiyan fi firashin wahidi ibn qayyim ya kawo na asira wasul muhibbin wani sai ce a wannan shakiyanci ne ba shakiyanci bane yana gwada maka asalin yadda madarar soyayya take kuma soyayya duk tsufarka ba ta maka girma domin in ana ba ka labarin masarar usha ibn ibn hazm muhammad abu muhammad ahmad ibn ali al-andalusi zahiri a cikin tsawon hamama in ya ba ka wani labarin sai ka kurfiyar da kai to amma in ka kai ka kawo sai ka ga ba wai suna ba ka labarin ne don ka zama tasiri ba a'a don su gwada maka cewa haƙiƙanin ɗabi'a ta ɗan adam sai yi soyayya ko in za ka iya kai ma ɗauki kai wa matarka musamman ibn qayyim da yake karshe yana rabbul abin da matan gidan aljanna ko yana kawo abu na shari'a sosai fiye da ibn hazm a cikin tsawon hamama ana tura wa yarinya wasiƙar tana gani kawai sai ta rubuta masa amsa ta ce haqqan ra'aita wa kullama absartahu tatanaluhu minni bi rabbin hasiri uban yana jin labari sai ce to a rubuta aka ɗauke ta aka yi nisa da ita aka sayar da ita yana ji ya ba ta yanzu Mu'awiyah ibn Abi Sufyan Allah ya kare da a gare shi ya auri mai sun ba da, amma ba ta san ba babar Yazid bin Mu'awiyah kamar yadda ah, al-Asbahani ya kawo cikin a asbahani aure ne da ya jiru saboda kasaitar sayyidina Mu'awiyah domin a lokacin mulki ake yi na gwangwajewa domin sai da aka hau ƙararsa wajen sai na umar cewa tufa ya rufe fi tullatin wa ya gudu fi ukura kayan da ya sa da safe ba su yake sawa da yamma ba kuma ya gina wani wata katafariyar bila a buɗa ta dimashq yanzu mulki ake shimfiɗawa sai na umar ya sa aka kira wa mu'awiya aka gurfanar da shi yace abin da muka tura kake nan yi da kuɗin al'umma balagana annaka taruhu fi kullatin wa tardu fi ukra sai da umar ya shatar sai da ya gama ya ce ya amiral mu'minin innal aduwa bi ardina qarib ku kuna madina mu kuma a jabar ruma muke bal ma a cikin tsakiyar su muke su a wajen su da wayanda suka musulunta da wayanda su musulunta ba shugaba baya zama shugaban da za a kimanta sai sun gan shi a irin wannan yanayi idan na rayu da rayuwar kusa madina za a murkushe mu a murkushe mulkin namu gaba ɗaya amma idan muka fito a irin yanayin to Allah ya ba mu imani a cikin zuciyar mu mun shiga su da suna mana haka sai na umar ce lalle wannan ma ne na mutumin da ya iya siyasa a je a ba hankali a cigaba da gudanar da mulki to saboda cikan mulkin sa sai ga dole yana buƙatar mace hankali da basira sai sa aka ji can kawai aka ɗauko masa mai su jintu bazala tana da kyau amma dai abin da ya fi kyau a tare da shi ne kyakkyawar kwalwarta da kuma lugar ta talaba aka kawo ta ita kuma ba ta san ya ce a barka da yau da gobe za ta iya zuwa ta so shi ana nan ana nan ana nan shi dai ga canji ba karshe sai su jawari na gidan suka ce to in ka ba da bai in ka ba da baya har zakin ka dai yace ko ba da ta soyayya ki za ku duka dole ne ana nan ana nan sai har wata ran ne suka ce ka lade ka ji abin da kake faɗa a ranar yana zuwa ya kasa kunnensa sai tana ta waƙarta kamar mace tana niƙa tana yi labaitul khufiqal arwahu fihi ahabbu ilayya min qasarin munifi wa akl كثرة من كثر أهلي أحب إلي من خبز رغيف ولبس أضاءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشكوت وكلب ينبح الطراق عني أحب إلي من كف أليف tana ta yi tana yi sai har ta zo kan inda take cewa a habbu ilayya min indin aniki shi ne zauna da ƴaƴan babbanni na wannan shi ga wannan sai ya ka ya ba a kawo wani bakin mutum wani ƙasa in aka ce mutum in asali kalma sai ta zai kamar da fulatani ya sai na kaɗu ba yana mutum wanda bai iya fulatanci ba a wancan ma'anar ta kamar mu ne mu mutum wa gwari ko da ya iya hausa mu hautawa to sai da sai da abu yana jin haka sai sai fahimci kuskure kuskuren da ya shi ne aka yi a wurin mutum da ba ta kan sai ya kira sai sai to ba haka za a yi ba kunti fa binti kin kina cikin soyayya a kina cikin ni'ima da soyayya da kulawa amma kika nuna ba ta ku dan haka fa binti an sake ki ki tafi sakin da ba sai kin dawo ba ai ba kai tsalle ta dire sai ma farina in kunna wala asifna in binna da ma da muke nan ai ba mu nuna muna so ba kuma wallahi ne bakin ciki ba da aka rabu da mu aka da ke ta yi mata kyauta ya tafi da a can a kauye ta haifi ya zidu bayan ya ji mata haɗo shi da kyauta suka ta da shi wajen mahaifinsa wannan misali ne na nuna cewa in har soyayya ta ƙare to ya kamata kawai a yi tunanin cewa an zo zai ba a hadisi ya tabbata a cikin sayo bukari hadisi abdullahi dan Abba allah ya kare ta gare shi ah, matar matar sabit ibn qais ibn shamma Allah ya kare da a gare shi wanda wani mutum ne wanda Allah ya shi da fasahar baki lokacin da wasu dubani ne suka zo da suka zo suka yi wa manzon Allah kalubale na kutuba manzon Allah shi ya kira ya tashi ya ba su amsa kuma yana cikin da za su ma bishara za su ga aljannatin a duniya amma baki ne kamar kuma ba irin kamata ta kyawawan mutane ba amma lakinnahu aqharu al haru min al-mala'ika saboda sahabi ne mai daraja Matar ta zo an ce sunanta wasu sun ce sunanta habibatu bintu abi salul wani kuma sun ce a yakwar ubayi bin salul ce gashi nan dai an fi faɗi maganar da alhumin kiskar ce ta fi dawo ta zo wajen manzo a sun salwa ta ce ya rasulullah inna sabitan la'aibu alaihi alayhi fi dinin wala khuluq sabis ba shi da matsala addini ba shi da matsala ɗabi'u yana da komai lakin ni ko lakin na ne aka rabu ko da islam amma ina tsoron kada in je in yi fitirci ga ni musulma ma'ana ne ba zan ci gaba da zama da shi ba soyayya ta ƙare annabi sallallahu alaihi tabbatar da ba soyayya a cikin zama, ba a tsaya wani yawan turanci ba sai ta atarujina alaihi hadifatan za ki biya shi sadakin da ya baki ta ce eh aka kira shi maza da ce rubbi alaihi hadifatan ba ba mayar masa da gonarsa da ya baki ta mayar maza Allah ya raba auren ko ba a taɓa jin sabis ya yi kuni ko ya ce da ni ba soyayya ta kare don haka aure yakan taɓarɓare in soyayya ta kare ita kuma soyayya akwai asbab da yawa waɗanda sukan sa ka share amma galibi galibi ana kallon dalilin da ya sa soyayya ta kullum akwai kuma abubuwa wanda Allah ne kadai ya bar wa kansa shi nan soyayya ba ta mutar dalilai hudu ne ke kulla Ka ko dai zanto soyayya ce asali ta jini wannan shi ake kira fadlu qabi'a yau kuna zaune da mutum kawai wata rana an kaji ya ce ai wannan da kuke haɗuwa da shi da kakarka da kakarka ga yadda kuke duka ji ya fi shiga zuciya da za a ce a ware jin mutum bibi sai ga shi ka so ya zo kusa da kai ko hadari aka ce an yi na kake fara an ce ko dai ku a ciki saboda wannan soyayya take motsawa tsakanin uwa da ɗa tsakanin ɗa da uba tsakanin ƙani da ƙani ko yaya dai wannan soyayya sai da Allah ne kaɗai ya san sirrinta kuma Allah ne ke da tsada akwai kuma soyayya ta afifa abu ne za ka gan shi ya kai ba ka sha'awa wanda galibi soyayyar mace da namiji ta nan take tasowa to wani lokacin ita in ta kalle ka ne ta ga kayi mata kyau saboda wasu dalilai to in zama ya zama wani lokacin sai kan ya bisa shi ko kuma a'a wani abu kai ta so saboda wannan abu kuma daga baya sai kamannin ka da yanayin ka sai suka zo suka sa gaba ɗaya ka cire mata ta sani mata saboda haka sai ta zo ta fi tarihin ta to sannan akwai so na uku kuma man manfa'a wanda yawanci ka amfana wa mutum ne ta shi kuma yake san ka kai ko da mutum bai san ka ba yana amfana maka sai ka ji kana san ka yanzu mafi karancin misali yanzu a ce an yi bal tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Najeriya da ta Saudi Arabia ɗaya ta ci ɗaya uku da nema 3-0 sai ka ji an ina ba Najeriya ce ta ci ko ba haka bane tare da san Saudiya za ka ga ai su waye ne duk suna yin musulmai ne mu kuma ba na jin akwai musulmi ko ɗaya ina dai akwai musulmi ba wani malamin addini a cikin amma dai kai da kuma su suke tsina na maka su ka fito wannan yawanci ba yadda za ka yi irin wannan kan ko biyu ne ka siye shi ne maka amfani kana son sa amma da ya tsaya sai ka wurgar da shi za ka sa kuɗin ka ka waya mai kyau amma duk tsarin ta in ta daina sai ka ji ka tsane ta to haka zalika mace ma in ka so ta saboda tana da wani amfani na daban da ka sani ba laifi bane shari'a ba ta ce dole ga san da za ka yi ba an dai baka shawara in ka dauka to shi kenan baka dauka ba shi kenan sai so na karshe shine kubbu fadila ne ka so abu saboda tantantar sa za ka ga kai aka zube abin nan aka yi masa kata kata za a ga bai dace da yanayin abin da kake so ba amma dai tsakani da Allah ko hasidin za a sada in dai daidai yake so to wannan yayi to wannan shine san da yake dorewa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yasruk mu'min mu'minatan in kariha min ha khuluqan radiya min ha akhar jama'a bayani akan soyayya ba zai kare ba kuma lokaci yana nan yana ta tafiya dan haka game da abin da ya shafi soyayya anan zan tsaya sai abu na karshe wanda cikin yan takaitattun mintuna shine tausayin juna a lokacin aure ko a yayin aure galibi aka ce tausayi a hikimance ana nufin abin da kan karfi a zuciyar mutum na rauni dangane da wani abu da ya kalla na da hankali game da abin da yake so galibi tausayi yana haɗa da su bal ma na taɓa jin masana falsafa suna cewa in har ka ji tausayin mutum to ka ƙetare kaso arba'in bisa ɗari na sansa da haka in dai ba ka san kaso mutum ka da tausayin kuma yawanci masu kuka a kan soyayya to tausayi ne ke sa kuka shi kuma kuka abu uku ne ke sawa a kuka wannan abu uku kuma su ne makamatul iman al-mahabbatu wal khawfu wal raja'u wannan su ne mahabba su ne abin nan su ne makamatul iman wanda su ne daga shekul islam yana yawan maimaita su wanda kuma dole ko al tsakaninka da Allah dole ka tabbatar da su yasa Abu Ali Ar-Ruza bani yake cewa man abada Allah bil hubbi faqat fa huwa zindi wa man abada Allah bil khawfi faqat fa huwa aruri wa man abada Allah bil raja'i faqat fa huwa murji to duk wanda ya kuka saboda soyayya galibi tausayi ne ya shi ka duba ka gani mana lokacin da mutum sanya motsa a zuciyar daga gana Allah sarki wance sai kuma ka ga hawaye tausayi kenan to amma a shari'ance ko da ba ka san abu muddin ta kalli abu ka tuna makomarsa to yana da kyau in har makomar akwai abin jajirtawa to yana da kyau an ce ka tausaya wa amma yanzu munan da muka ce tausayi kalmar da ta fi dacewa da wannan a ita ce rahma wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ta waje ala bainakum mawaddatan wa rahma yawanci idan aure ya a akan soyayya tsantsa to akan kai lokacin da zai zanto an daina mutunta juna amma in ya a akan soyayya da tausayi to sai ka ga ana kokarin kiyaye haƙƙin kowa kuma ana ba wa kowa abin da ya tantance shi a abubuwan da suke rika tausayi a zaman aure suna da yawa amma a ha kansa za mu taƙaita kuma kan ko kuma biyu ko uku daga cikin abu na farko bawa mutum abin da ya cancance shi na haƙƙi idan baka tausaya mutum ba za ka ba shi haƙƙinsa da yake kanka haƙoƙin aure kuma suna da yawa amma dangane da haƙƙin mace akan namiji wannan ya zo a cikin hadisin muawiya ta bin haida al wanda imam bukhari ya rawaito shi ta'aliqan a cikin sahih imam abu da'ud ya kawo shi mausulan بسناد الحسن ثاني البهد بن حكيم عن أبيه عن معاوية ابن حيدة القشيري cewa ya zata da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma haqqu imra'ati ahad ma haqqu imra'ati ahadina alayhi ya rasulullah idan mutum ya auri mace me abin da yafi zama wajibi a kansa game da ita sai maza da ce an tut'imha ila ta'ita tunda kana cin abinci ta maka ba ta abinci ta to ba ta abincin wannan nafsi ne am amma ka'ida ta tausayi ita ce take sai ta wannan nan wani zai iya zuwa kawai ya kawo masu sa kowace irin nau'in abinci ne ce ta shi. misali ya fahimci cewa ta so a gidan wadata shi kuma yana so ya matsanta masa saboda karancin soyayya a zuci sai ba ta irin abincin da talakawa ce shi kuma yana da hali wannan kuskure ne balla Allah subhanahu wa ta'ala ce yunfi zu sa'atin min sa'ati ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها Allah baya tsora maka abin da bai baka ba sai iya abin da ya baka amma duk da haka ka ciyar da ita irin abin da kake ganin ya dace da ita kuma bil ma'ruf abin da ake nufi da bil ma'ruf shine abin da a al'adance mata irin ta take bukata da wannan ne ma yasa malikiya da shafi'iyya da hanabila suka haɗu a kan cewa idan mutum ya zanto yana auren mace sai ya talauci sai ya zanto ƙarfin arzikinsa ba zai iya wadatar ba shi ba zai iya wadatar da isa ci ba ya ba ta abin da za ta ci irin yadda aka saba misalin yadda muka saba three square meals talata wajabat fil yau wal sai shi ba zai iya ba ta abincin nan su uku ba sai dai su daya sai dai in sata zai yi to in ta ga za ta iya haƙura ba to ya sake ta wa in ya tafarra qalibun Allah kullan min sa'ati in bai sake ta ba ta ga ba za ta iya juriya wata ta kai ƙara alƙali kuma an ba shi dama ya sakan mata ita ya sakan mata ita wannan wannan maganar alayha fatwa fil malikiyya kuma wannan shine ra'ayin shafi'iyya da hanabila sai dai in farada al hanafiyya al imam abu hanifa shi kuma yana ganin cewa in har suna zaune ne suna taron sai aka samu matsala to a baji na tausasawa shi ma ita ma ta tausaya masa ta haƙura ba zancen alƙali ya sakar masa ita shi ma kuma ba za a tilasta masa ya sake ta saboda Allah ya ce min fi duhu sa'atin min sa'ati amma a rajih wallahu shi ne qaulul jumhur ra'ayin jumhur shine ya zama raji saboda sun kafa hujja da dalili dalilin da suka zo da rashi shine Allah ya ce fa na bi ma'ruf aw sarrihuhunna ko aw na bi ma'ruf ku riƙe su ku ruku wanda yake yadda aka saba in ba haka ba kuma ku sace su saki na kyautatawa kar ku murguna musu kakkar ita ka ta mata a cikin gidanka kuma kada ka takura mata sai ta fashe kanta wannan duka ka'ida ce ta tausayi take da haka ita kuma cikin ah, sharaɗan da aka sa mata ya wajaba a kanta na tausayi shine kiyaye mata amanar gida kamar da ya tabbata a cikin hadisin Jabir ibn Abdullah wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito amma lafazin Imam Muslim shi ya fi shahara shi ya fi cika kuma a wanda cikin kitabul hajj Imam Jabir da Allah ya kawo yadda manzo Allah ya ja hankalin mutane a ranar hajjin ban kwana yana cikin da Allah kuma yake cewa kuma da cikin haƙoƙin da ke kanku naku kar ku bari wani ya shigo cikin gidanku ba kwa to in har ku bar wani ya shigo min ba da aula shine su kiyaye amanar da ke cikin gidan to da hadisin da manzala ta ce ta wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatu an ra'iyatiha Allah zai tambaye ta akan amanar gidan to dan haka in ta fahimci cewa mijinta mutum ne mai saurin manta abubuwa to abadi na rahma shine sai ta kula da za ta tsara masa al'amuransa ta yanda idan ya manta za ta tuna in ya aza za ka san inda ya ajiye ya tashi nima za ka bashi in yana son a yi masa katsalandan a cikin al'amuransa to za ta dinga masa katsalandan dan ta gyatta masa rayuwarsa cikin gida in baya so to za su kiyaye wannan ko da rayuwar zaman gida ta yi wannan abu na farko kenan sannan abu na biyu kuma amincewa juna wannan yana cikin rahma amincewa juna shine ai baka ce za ka aure ta ba saboda misali sanda ka je neman aurenta ai ka san ba ne ba shi ka kada ya zanto in an rasa abu ita kake fara zanna in ku har in ku har ka san dama barauniya ce ka auro to ka saba wa wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake to la la tusafir illa mu'minan la ya'kul ta'amaka illa taqi da ka a nemi inda abin ya bata a wani waje amma asali kai baka auro barauniya bai halarta kuma ka tuhume ta ba in dai ba ka ga sata iri iri ba haka zalika sanda ka auro ka kasan ba karo ba ka san mace ce mai amana lokacin da ta shigo gidanka kada ka dinga zargin ko samarin ta suna kiran kai anya ko ba kaza ba anya in ko ka fara haka to ko dai kai ka lalata ta a gidanka ko kuma ka sabawa waccan asalin wasiyar da aka baka cewa la tusawir illa mu'minan wa la yasqa amaka illa safi to haka sai ka ga abin da ya rushe wannan yaqin saboda ashakku al-yaqin la yazulu bi-shakk ita ma kuma wajibi ne ta amince maka ta kuma tsaya ta tabbatar da cewa duk wani abu da gani sabanin wannan amincewar to a nemi sababin a wani wajen daban amma ba dai mutunta da ta yadda sai da aka ba ta zaɓi tana so ta aure shi ba ko a gawa misalai da ake tarbawa kullum sai na ba da wannan misalin amma yana birki ne. a wannan ba ba waƙi yi bane na zan ga ba faruwa ya ba na jin labari ne ake kai ta ta alim isnadin kuma ban san shi da isnadin wai ake cewa wai Allahu akbar mace ce tana ta neman mijinta tana ta neman sa a waya tun da ya fita ba ta same shi ba waya a kashe sai ta ajiye waya sai yaro ya zo sai ya ɗau waya dan ta fa yana ɗaya sai ce la shi ji ma wata ta tana magana ce wata a wayar yaran ya ce eh kace bari zai tun ma ta canza ra'ayi sai ce wallahi zai dawo sai yaron ta kalla ta ashe dan iska ne ashe kaza daga kan maganar yaro yaron da asali ba a karɓar ruwa a wajen mutum in ba shi da nagarta ba shi da adala daga cikin muqawwimatul adala kuma sai mutum ya kai shekarun sunnin dulo to ita da yake ko bata karanta hadisi wani Allahu a'lam kawai sai ta shakuni yana zuwa wai aka ce sai ta shaki shi sai ya yar ta ce mai kime mai daɗi cikin da ya tafi wajen aiki wayar da aka sha ana tai ana tai amma duk ta nuna na mai da to ta kuma gama zage shi kan kaga ba rahma ko da akwai mawadda ba a rahama domin akwai rahama ko da kishi amma tana tsoron me zai je ya dawo karshe ce to ya ta zai sake ta amma ka gaya masa ita taruwar me ta ce to sannan ne ka ga za ta kira wuce da ta ce ta kira yara kai me wannan taruwar ta ce taruwa wannan matar ya isa da ta da ta ɗaga wayar baban ka yake a'a ni ba wata mace da ta ɗaga waya ta ce a'a ɗazu da na kira waya na ce ban samu babansa ba ba ka kira shi ba ka ɗauka ta kira ba ce eh na kira to kace ce ce so ta o oh, ta ɗazun nan ta ce da nan ba yi called not ba da ga ba da ba ya faru so da <laughs> number you have called is not reachable kaga ai mace ce take faɗa da ta lokacin na yi kalmar sai karbe su suna ta wannan lambar da aka buga ko mene ne za ta aiki can a lokacin abin nan to yanzu da a ce ta yi amfani da asalin ka'ida ta rahma ana gaya musu sai ce kai ban san mijina da wannan abin ba amma bari ya zo in tambaye shi in ya zo ta tambaye shi da mace za ta yi haka wallahi ba za a samu mata yarfan mijinta ba yanzu kana can kana ba da gurka ka tafi kasuwa ka tafi wurin aiki kawai sai a samu wata munafuka sai ta zo yanzu wallahi miji yana nan aure ne aure dai ai ma biki sani ba ai yarinya kaza da kaza da kaza sai ka dawo kawai kaga an ci magani an an sha ai kai wani abu wasu abubuwa sai da ƙyar ka samu ka shawo kanta wai kuma yin mace ce ta zo ta ga ai da sai ka irin ta Umar bin Abdul Aziz wani yanzu ya gaya masa ya ce to ya amiral mu'minina albishirin ka makwabcina wallahi an fita yaƙi guduwa ne yace guduwa yake ya ce to shi ke in shi ita za mu ba ka zaɓi in ka so ko dai mu kira shi mu tambaye shi in ya ce eh yana guduwa to a tsamna alaihin har wa illa a tsamna alaika haddal kazar in ya ce a'a za mu maka haddin kazar ko ko mu rabu da kai ka tafi ba sai mun kira shi ba ta ce yana zaɓin wani abin da ta kaga inda a ce akwai rahma duk wanda ta kawo shi irkun mijinki sai ki to bari ya zo zan ce masa da Allah kan nan sunan ki da inda kike da masa bayani ta yadda in yana so zai tabbatar da wanda ya gaya mu gobe za a sake zuwa a gaya kai ma duk wanda ya gwada maka alamar cewa matarka tana haɗe shakka ma'ana ya fi ka idan gani kenan lokacin da har ya je ka idan gani ya gaya maka yadda abin ya faru ka to shi ke nan bari zan kira ka kira ɗan uwansa sai kai kai bayani wallahi zai ce bai yadda ba ce to in ba haka ina ganin to ka haƙura ba sai in ka gani ka yi addu'a Allah ubangiji ya tsare to amma duk da haka wannan ba yana nuna ka tsaya ka shi ke nan ka zama ba ka kulawa akwai wanda ya zai gawa annabi sallallahu alaihi shawara ya nema amma da bada labari yace ya rasulullah inna ra'ati la taruddu ya dalani mata ta fa duk wanda ya zo wani zai shafe ta ba ta cewa bane amsa ta yau da Allah ya bashi yace zarbin ha take ta kawai ai ya rasulullah inni akaku an ha nafsi ai kuma ga soyayya ga manzala ta idan amsik ha to kare ta kuma ka tsara ta magana shi ke nan in za ka iya kai in ba za ka iya ba hana ka ka sake ta ba sai ka sake ta ka nemi wata ba za ta iya maka haka ba ma na ga muku cewa muqawwimat din na rahma guda biyar amma na kawo ji kuma anan zan tsaya saboda lokaci ya riga ya kure